ne a fahasibtum annama khalaqnakum abada Allah ke yanzu kuna jin na halice ku ne kawai tasiri sakaka wa annakum ilayna la turja'un ba za ku dawo zuwa gare ni ba ma'ana ba abun da zai biyo baya in ka koma gudun in yi san kare yanzu ma an ka in ka koma sai akwai abin da za a yi sai ce fata ala Allah bin malik Allah ke na tsarkaka Allah ke na fi karfin haka Allah ke na fi karfin haka in yi wani abu in yi wani abu haka kawai abun ba manufa ai ko makwabcin ka ne ka je ka ga ya samu saura ya tare ya yi sassabe ya share ko ba ka san me zai yi ba ai ba za ka ɗauka kawai ya share a banza ba ne ya sassaje ya share gonan ya wuce jini a yi maka wannan diri ka sheki iska ka fitar ka yi numfashi ka yi duk abin da za ka yi ka ɗauka wannan shirin da yake hannunka shi ne aikinka albahasimitun annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna na turja'un Allah ke kun ɗauka. mun halice ku ne kawai ba tsari ba manufa kara ne babu wani abun da zai biyo bayan Allah ce kai na tsarkaka ake haka nake yin abubuwa in lissafin ka za ka zauna kai nazari wallahi kai ka san wannan kai kawo daga jini ka je jami'a ka yi ka dawo kai ka san wallahi ba za a ba da wannan farashi wajen yin ka don wannan gaiki ba in za ka yi littafi mai kyau bai kamata a ce wannan aiki yi ne ke a duniya ba kawai bai kamata a ce wannan harka da yau muke yi wai ita ce manufar yin wallahi ko wani ne ya samar da wani robot robot din yake amfani irin wannan to bai kamata a ce ya kai ta amfani sa kan abin da kake ba ko robot wanda ya yi robot din ba zai yi shi da irin wannan facilities da kake da su kuma a ce iya amfanin da abin da ya fi shi bai kamata ba saboda haka ya gaya wa mala'iku ya ce musu akwai ya san me yake yi abin da ya gaya su. Allah za ka sa mutanen da za su zo su yi kaza su yi kaza bayan kaza ya ce ni ne mafi sanin abin da ba ku sani ba sai gashi ya zo ya zuba ya kamata ka fahimci akwai wani secret behind kawo mutanen nan duniya bayan kuma an kawo mu sai yake gaya mana shin kuna ji kawai kun zo ne kuyi harkalar ku wani fa tun da ya zo duniyar nan tun da ya zo nan ko sallah ba zai iya taba tunaran da ke ko sallah ba kawai dai in ga mutane suna yi ne yadda suke yi haka shi ma yake kwaikwayo amma ba ni da tashi ne zai koyi a yanzu sallah bai da lokaci saboda Allah ya nuna maka yana da hikima wajen halittarka yana da dalili na yin karfa wallahi har yadda ya zuba zubin halittar da sai da ya ambata maka yawa kamar gonar a ce an yi sassabe an yi shara an yi huda an yi shuka an sa taki duk a lissafa maka sai ka ce kuma wanda ya yi shukar ran da aka zo girbi kawai zai tafi ne ya fasa a wani gun sai ka biya ce falyanzur al-insanu mimma khuliqa Allah ya ce dan adam kai nazari daga abun da muka halicce ka lissafin ya dauko tun daga mani wala kad khalaqa al-insana min sulalatin min tin min

mai ta Allah ya ce wa laƙari ka daga na likinsa da mintun halittun ne, hakika Allah ya mun halittu ɗan adam daga asalin tabo shi halittar annabi adam sai aka ɗauko lissafi daga ɗan adam na ɗaya. Sun maja'al nahu nufufatan fi ƙararri mace. Allah ce sannan sai muka ci gaba da halittar ɗan adam daga rikon mani da muke ajiye shi a wani ma'adana amintacce shi ne mahaifa. Fata alnahu nufatan fi karari matin, summa halakan nan nufu fata a ƙasar. Allah ce sai mu kiɗa da wannan manihin ya zama gudan jini. sun makalakan da nuku fata alakatan wannan muni Allah ta fi mu mai da shi guda jini fakalakar na la'alakata mutukatar sai mu halittu tsoka daga wannan guda muri mu rike da shi ya koma tsoka fakalakar da mutukata izama Allah ta fi mu halittu kasusuwa daga jikin tsokan baka sauna al-izama lahama kasusuwan Allah ke mu zuci su da nama sun ma insha ko kalkan akar Allah ke ce mu ta da wuta wannan lissafi da Allah ne ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام lahama. sun ba a an sha'ana hukarkan a kakkanar jin lissafin nan ba so ake ka ɗauki wani abu a cikinsa ba falyanzur al-insan min makulik a wani kusi ce alam na ji allahu ainihi wa lisanan wa shafatai ولسانا وشفتين وهديناهم Allah yake alam na ji Allah ko ainihi ba mu sanya ma dan adam idanu biyu ba wa lisanan da harshe wa shafatai da lamba biyu wato duk wannan lissafi da ake yi kai ka ɗauka kawai shafa labari shi ne ake yi yana da kyau ka zauna ka yi nazari ka ga lissafin nan in ba ka yi ba da a maka in ba ka yi ba da a maka idan mutum shekaru suka cin mishi ba fatarsa tana yaushi ba dole hatta yaushi da fata take idan girma ya shiga Allah sai ya tambaye ka me kai a duniya ka tsofar da kanka kaga yanzu zuwa gona ne suka cin mishi zuwa gona ne tsofa an da ke fi ma'ablam samartakan ka zai ce ka gaya shi iya shekarun samartakan kaddara daga shekara sha takwas zuwa shekara ashirin da biyar ko talatin zai ce kai a lokacin idan kocin ce yi kai koc ne sai ka gaya mishi koc kai a lokacin amma dai za ka fada ko ba ka fada ba za ka fada? ai duk abin da nake in ma tukin mota kake yi ai tun da dai an tambaye ka ai za ka faɗi abin da kai a lokacin za ka fada ko ba ka fada ba an umrihi fi ma abna abna shekarun ka Allah zai na baka 40 35 25 57 zai ce ka gaya shi me kai ka karar da shekaru 60 ka mishi bayani in zo ofis sai ka ce mishi zo ofis in noma kiwo ne ka kiwo ne so dai in an tambaye ka da ka mana ko ba da ka mana da ka mana amma dai abinda muke so mu yi lissafi wannan abin da kake yi mai amfani ne gare ka amma duk shi kare ya kamata rantan ka nan a cikin da wannan abu da kai yawa ka je gona ka je gona amma ya kamata a ce yanzu kai wannan product a ce kawai don zuwa wannan gonan bayan gari ka je ka dawo ko zuwa office ka je ka dawo ko zuwa kasuwa ka je ka dawo wannan shi ne aka kewo ka akan sa kuma in har a tunanin da shi ne ka biya farashin da aka maka biya ba idan za a yi farashi wa ɗan adam da rayuwarsa a ajiye shi ganinka ganinka a mai farashi jinka a mai farashi zuciyarka a mata kuɗi ƙodarka a mata kuɗi bladarka a mata kuɗi malaka kalli bladar idan aka yi gini wajen sai aka je ana tsari a jikin ginin dukkan ginin ba shi wajen tsarin zai kashe shi ita kuma ta shekara arba'in ko hamsin tana rike tsarin amma ba ta mashi ka yi tunani wannan kiran a nawa da a maka ita idan za a yi tsari a ko siminti ne da kankari zai kashe shi amma ita da ce da take rike a tsawon shekara shekaru ba ta taɓa ruɓar da shi ta kashe shi ba kuma an yi wannan abu haka kawai kuma idan ka yi tunanin haka kawai ne wa yake yin nashi haka kawai ne akwai ba to dan adam yana bukatun wannan lissafi wallahi daga cikin lissafin da za a makaran da kuka hannu ka ga ruwa mai sanyi daga sha wallahi sai an tashi a lissafi wallahi sai an tashi a karkashin summa da tus'alun na yau mutum alin jin abu na farko da Allah zai fara tambayanta a gabansa a wajen maka hisabi zai tambaye ka lafiya da imani na ce da aika sun bai kamata a same ta a banza ba rike alamun sai halaka zismak ana da ce ban ba ka lafiyar jiki ba wani alfahari ya ce ni zai shekara uku ban kwanta ba ba a abin canjin da zaka bayan akwai akwai in kuma ka ɗauka kana shan a banza ne wallahi da ce mamaki wallahi ba abin da za ka ci ko ka sha na banza ya tafi ya tafi wallahi ba shi yana nan cikin lissafi da Allah ya halicci ya kawo mu bayan kasa kafin ka taso sai ya ɗaga alkalami a kanka sai ya tilasta ma wasu su ne iyaye su kula da kai har lokacin da za ka balaga ya kuma yi hukunci mai tsanani ba su kula da kai ba a ɗabi'ance ya cusa musu son ka da kaunarka domin su ba cika cikakkiyar kuna saboda ka ka tana son ka ne ita ma ba ta san dalili idan aka biya wa mahaifinka cewa abinci ya kare sai ya kai karfe sai yin dare mai barci ba yana tashi sami da sami ina zai ji don rayuwar haka Allah ya tafi an tadda shi don ya kula da kai saboda me yasa a lokacin da zaka ke kulawa da kanka aka kuma wata mishi warrajulu ra'in fi ahli yi wa huwa mas'ulun an yadda. أنفسكم وأهليكم نارا har ka zama yadda ka gani nan waɗansu haka aka sa su kula da kai wani mahaifinsa ma bai amfani komai ba sai da ya gama kula da shi ne ya kwanta ya to ga sai ran kata sai Allah ya ce maka kai kana jin wannan samar da kai da aka yi da ɗawainiya da aka yi da kai har ka kai wannan matakin Allah ya ce a tunanin ka a banza kai dai ka zauna ka yi lissafi ka kalli duk abin da muka ambatan nan zai kasance a banza kawai a ce rayuwar ka irin rayuwar da kake yi din nan irin rayuwar da kake yi nan kuma idan har wannan rayuwa da kake ita ce manufar ayyuka to kima ne ka mura a rayuwa kima ne ka mura a rayuwa kaga dai tun da kace a Najeriya har yau din nan duk abin da kace abin da ya samu ne kake ci ba abin da kake zo kake ci ba idan riga ce wacce ta samu ce kake sawa ba wacce kake zo kake sawa ba to in aka ce ma an yi ta sakatanni kai ne ka mura turar da ka bude ido ka fara sata ta baka taba ka ce ta ka je ka dawo gida ka shiga ka kwanta ba ka tsallake kwatanni ba na'am Allahu akbar haka ne ko ba haka ba to dama wannan ba shi bane ma inda wannan ne ma'auni Allah ya ce duk wanda ya kafirce bugun kwano ma da dinari ka san zan shi